Bismillahir Rahmanir Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin 'yar zaman wanka wanda maman Afar ta wallafa. Hanyar gidan Hajiya Amina inna azumi ta kama, haka ta je gidan tana kalle kallanta. Bayan sun gaisa ne ta ɗan jima sai ta kamo hanya ta taho, don da hajiyar ma sai da ta yi tai da ita akan ta zauna idan aka yi sallar magariba sai ta tafi. amma inna fafur ta ki zama don ta fi so ta taho gida ido na ganin ido dan ta ga gari gari ma ya ganta Don haka ta kamo hanyar ta ta taho rike da ledar da Hajiya Amina ta zuba mata bakilawa. Tana tafe tana kalle kallanta tana yar wakar a hankali tana cewa Charman dudu charman duduwa akwai wani bako a gidan mai gari baya duka baya lakuci in ya dokawa zai ba shi ma tace cap aradu ta Allah ba zan ba shi ba tana cikin yin wakar nan ne ta hango wani ƙerarren gida mai sheken kyawu tun daga nesa gidan ya burge ta don dama ba ta hanyar ta ba tafiya Yanzu kuma sai ta canja hanya don ta sake ganin wasu sabbin abubuwan ba irin wanda ta gani a baya ba. Masu gidan nan kuwa sun san ana wahalar kuɗi a duniya? Anya kuwa sun san sunan wani abu shi babu? A ce wannan gida kamar ba a duniya ba? Ta faɗa tana tsaye tana ƙarewa gidan nan kallo. Oni azumi, ina can a ƙauye ina fama da ɗaki ɗaya a gidan malam kullum ana bala'i da ta sallah to ina kuma ga an ganna a gidan nan ina ga kuma sai an mana tsakani da ta sallah don kar take faɗa wa mutane ita kaɗai ce matar gidan. Ta faɗa tana ƙara sawa ƙofar tangame man gitsin da ke buɗe, sai ta tabbatar babu kowa mai gadin baya nan. Aiko ta fara shashafa gidan nan da hannunta, ta ce a saka a baki ai ya fi a rataya. Ko da a ce baka da rabon zama a cikin waɗannan gidajen a duniya, to kafin mu je aljanna mu samu rabon mu gwara daina taɓa na jiyan da yake. ai da hannau gara mannau cewar inna da take ci gaba da shashafa gidan kamar wacce ta samu ka'aba har da jingina fuskarta a jiki ta goga a jiki hagu da dama na taba ka da alkhairi gidan yan gayu tana ƙara shafawa haka ta rinka bin wurin tana ganin ginin tana gyaɗa kai alamar mamaki oni yasu mutane masu kuɗin nan ko a ina suke samun kuɗaɗe haka su yi ta baje hajarsa a duniya sarran su ko kuwa rijiyar haƙo kuɗin gare su irin wannan gidan to mu da ba mu da shi haƙuri ya gan Dan ma dai da daɗi saboda malam ya faɗa mana cewa ko a lahira sai talaka ya riga mai dukiya shiga aljanna. Yau kai da ka da kuɗi ina kaga tarin tambayoyin da zaka amsa dangane da ina ka samo kuɗi kaza. ta wace hanya ka kashe su ta faɗa tana kama haɓa har lokacin kaɗa kai take yi kamar wata ƙadangarwa leka cikin gate ta ɗanyi daga inda take tsaye ta yi dogon wuya tana so ta ga ko za ta hango mai gadi amma babu abin da take hangowa sai tarin fulawoyi masu matsanancin kyau Oni azumi da a ce zan samu na shiga cikin gidan nan ko da ban zauna na yi rayuwa a cikin sa ba da wallahi tallahi iya hakan ma na gode wa Allah kuma da na ji daɗi yau in ban shiga na gani na kashe kwarkwatar ido na ba me aka yi da maza kawai shiga shiga zan yi komai ta fanjama fanjam ta faɗa tana takawa a hankali cikin sanda ta dirfafi gate ɗin tana shiga sai ta ga ashe ma babu abin da ta gani a waje motoci ne ga su nan wasu a lullube wasu kuma a buɗe Ikon Allah wai na kwance ya faɗi, wato dai a duniya ma akwai aljannar duniya, lallai masu gidan nan kun huta, amma duk da haka ba za mu shiga sahun ‘yan Allah ya baku mu samu ba, ta faɗa tana leka cikin wata mota tare da shafawa. Tabbas idan na koma garinmu duk mai sa in bashi labarin gidan nan sai ya biya ko da kuwa malam ne, ta sallah kuwa ko da kuɗinta ba ta da rabo don ba zan taɓa bata labarin nan ba. ta faɗa tana ɗaga kai sama tana karewa benan kallo. Wasu tsuntsaye ta hango suna ta shawagin su, haka ta rinka kutsa kai cikin farfajiyar gidan tana ta kallo abinta. Ni yau ai tawar wallahi, yawon budar ido rai da wasu ke biyan kuɗi suna hawa jirgi suna tafiya ƙasashen waje. To ni ga nawa yawon buɗe idan a nan babu ko sisi na bare taro. Yau da na san akwai gidaje masu kyau kamar wannan a kusa da gidan Halima, Ainin da gidan Halima babu nisa, da nan zan ke tahowa in na gaji da zaman gidan. Da dan in ke zama da wannan imaranan mai bakar zuciyar tsiya ga mugunta, ai gwara in zo nan in wanke daudar idanuna. Anya kuwa azumi kya iya fitowa ki bar Imrani daga shi sai Halima a cikin gidan nan ba kya ganin wani abin zai iya faruwa wani bangaren na zuciyarta ne ya tambaye ta haka Ta ce kuma fa haka ne wallahi kar in je in fito yawon bude ido shi kuma ya je ya keta alfarmar yar mutane a shiga uku ta faɗa a fili tana saurin juyowa Dan ji ta yi ma kallon ya fita daga kanta duk da akwai Ashraf a gidan kuma 'yan barka na zuwa amma sai take ganin Imrana zai iya aiken Ashraf wani wurin dan dai ya cimma burinsa. Dole ne in yi maza maza in koma gida dan yanzu komai zai iya faruwa amma idan ina kusa dole sai ya dauki dangana ko baya so. Ta faɗa lokacin tana dawowa hanyar fita, tana shirin ficewa ne ta hango wani wuri na shakatawa, an jera fararen kujeru ga fulawoyi kewaye da wurin. Sakin baki ta yi ya layar mai tafiya tana dosar wurin aranta tana cewa, ai ko yau sai na ɗosa na ɗoya waka na akan kujerar nan. Haka ta ƙarasa wajen ta zauna akan kujerar, har da ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Tana jin ina ma nan gidan malam ne, da ko kakarsa ta daɗe da yanke saƙa. Daga can wajen gidan wata mota ce ta faka a ɗan nesa da gidan, wasu maza matasa majiya ƙarfi suka fito su su biyu suka bar wanda ke tukawa a ciki. Karfa ku yarda wani a ganku ku ba a sannu, kun dai ga yanzu da sauran haske magariba bata kai gari ba, dan dai ma unguwar masu hannu da shuni ce kowa yana cikin gidansa, tunda shi mai gidan baya ƙasar shi da matarsa. Kuma oga ya sa an zo an ɗauke mai gadin, Ku tabbatar kun ɗauko tsohuwar nan wallahi kar ku bari a samu matsala don goga ya ce ba ƙaramin kuɗi za a karɓa ba idan muka kawo masa tsohuwar nan domin alhaji zai iya kama ko nawa ne idan ya ji an kama mahaifiyarsa dole ne ya ba da kuɗin fansa idan ya ji za a aika ta barzahu in bai ba da kuɗi mai tsoka ba cewar wanda ke mazaunin direba cikin muryar da banci an gama za mu yi duk yadda za mu yi mu kawo ta suka faɗa tare da juyawa suka nufi gidan ta baya suka zagaya suka fara leƙen gidan daga wasu 'yan ƙofofi da aka yi wa gidan kwalliya da shi suna so su samo yadda za su shiga duk da ba mai gadi don ogan nasu ya kama shi don ma kar su zo ɗaukan tsohuwar su tafi ya kira mai gidan ya faɗa masa a kira 'yan sanda. Hangoyin na suka yi zaune a kan kujera a wajen shakatawa ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Baba, ai ga tsohuwar ma a raha tana zaune, ba sai mun sha wahala ba wajen shiga can cikin gidan ko? Wallahi kuwa, ai kawai mu gewaya mu shiga gidan. Ɗaya ya faɗa, haka suka gewaya don zuwa shiga ta ɗin gidan. Ina da ke zaune ta ɗauko alkakin ta gutsira ta mayar aranta ta ce, Kin ga azumi? Tashi ki tafi, kar masu gidan nan su fito ki shiga uku, don ba makawa sai yanda hali yayi. Ta faɗa tana tasowa ta tafi. Kai dakata mulaɓe ga ta nan ma za ta fito daga gidan tsuntsu daga sama ga sashe cewar ɗaya yana janyo rigar ɗaya suka dawo suka laɓe. Ina da tafiya hankali kwance tana ‘yar wakar ta duniya ba wurin zama ba daga cuta ai gara a cuce ka yau taka gobe ta ɗan Ram ɗin da aka yi da inna da bata maluwar da samarin ba shi ne ya dakatar da ita daga waƙarta Bakinta suka damƙe da hannunsu suna waige-waige irin na marasa gaskiya. Cikin azama suka rinka ƙoƙarin kai inna inda motarsu take, amma inna sai tarjewa take tana neman gagararsu. Idanun nan nata kuwa sun fito kulukulu sai son tofa albarkacin bakinta take yi amma rikon da bakinta ya sha ba na wasa ba ne Kai baba wannan tsohuwar da shayyan karfi take kaga yadda take neman gagarar mu cewan ɗayan yana hoce kamar wanda yake kokawa da doki. Sun kusan zuwa inda motar take ai inna da ta ga sun doshi mota sai hankalinta ya tashi don duk tunaninta ‘yan yankan kai ne za su tafi da ita su yanke kan nata. Wayyo Allah na, wayyo malam, wayyo ta sallah, dan Allah ku kawo mun ɗauki, gana a hannun ‘yan yankan kai. Malam da ta sallah duk da na san kun min nisa amma dole ne in kira sunan ku. Dan na san idan na kira sunan Imrana sai dai su gundule min kai har da kafafu dan wallahi bakin halinsa ba zai sa ya taimaka min ba. Mutumin da ya tsane ni bari in kwaci kaina kawai dan ba zan yarda a cire min kai ba. In mutu in bar wata sallah malam ta zauna ita kadai cewar inna zuciyarta a fili kuma sai ta ja wani uban birki ai kuwa aka shiga kokawa ita da su har sai da na cikin motar ya ga inna na neman ta gagare su ya taso cikin hanzari rai a ɓace yana zuwa cikin ɓacin rai ya ce wadalla malamai mai haka ne sai kun sa asirinmu ya tonu Yanzu in banda abin kunya har wannan tsohuwar ce kuka kasa kawo ta mota tana ta mayar da ku baya? Ya faɗa yana hucin ɓacin rai, a zuce ya kama inna wai shi nan mai ƙarfi, Aiku wata ta daddage ta cije a wuri ɗaya, ta ƙi yin gaba ta ƙi yin baya. Ganin wankin hula na son kai su dare ne su su uku, amma sun kasa jan tsohuwa. Sai ɗaya daga cikin su yace su yi mata cali-cali. Aikuwa cikin lokaci guda a mutum biyu suka kamo kafar inna, sai ga ta an mata cali-cali, biyu rike da kafar, ɗaya kuma rike da saman kan, har lokacin hannunsa a rike da bakin inna. A haka suka saka ta a cikin motar Biyun suka saka ta a tsakiya, ɗayan ya shiga ya ja motar da uban gudu, a su kwana suka bar layin, tuki yake amma inna sai uban bige-bige take yi a bayan mota, ta hana samarin nan biyu sakat duk ta tara musu gajiya, kamar wanda suka yi dambe. Sai da suka daddafe ta da iya ƙarfinsu, sai haki suke yi, sannan ne suka ɗan samu salama. Amma kuma sun kulle mata idanu da wani ƙyalle baƙi, kuma ɗayan ya rufe mata da hannunsa. Hanyar bayan gari suka nufa duk ta tara masa gajiya. Ba don uban kuɗaɗen da ogansu ya ce za a samu idan sun kamo tsohuwar nan ba, da na jaki za su lakaɗa mata su jefar da ita. Tafiya suke yi amma inna hankalinta a matuƙar tashe yake don tana ganin lokacin barinta duniya ya yi, domin kuwa ta haɗu da waɗanda za su fille mata kai ne. Allah na tuba ka yafe min kurakurai na ka sa na aljanna ka haɗa fuskokin ma. a gidan aljanna ni da malam amma ban da ta sallah ita ma a ta aljannar ta daban amma ba wacce zamu zauna ni da malam ɗina ba cewar inna a zuciyarta hawaye ne ya zubo mata gashi babu damar cewa komai idan an yi wa bakin Taro. a haka dai ta shiga shirya abin da za ta yi musu duk da tana ganin mawuyaci ne ta kubuta amma za ta yi ƙoƙarinta wajen ganin ta yi musu wani abun ko da zai iya kasancewa bata rama ba dama dai ta san zai yi wahala a ce ka rama abin da waɗanda ke shirin raba ka da duniya zai maka ganin ta tuno abin da za ta yi musu sai ta fara tunanin aiwatarwa hannun damarta da ke gefen wanda ke damanta kuma a wajen cinyarsa hannun nata yake duk da ya rike ta amma kuma wajen kafaɗarta ne ya kama ya makalkale don haka tsintsiyar hannunta ba a rike take ba dabara ta yi wajen mika hannu cinyarsa ta ce wallahi yau sai na yi maka illa Damkar da tunda ka zo duniya ba a yi maka ba ita zan maka. Kai ko wanda ya maka shayi lokacin kana yaro ai ba wahalar da kai yayi ba, amma yau zaka gwammace kiɗa da karatu. Cewar inna tana lallabawa da hannunta har sai da ta ji ta je saitin inda take so, amma ba wai ta ɗora hannunta a wurin bane. Duk cikin su babu wanda ya san abin da ‘yar tsohuwar nan ke shiryawa, tunda su sun ga sun samu lagonta na makware ta a tsakaninsu sai ba su kawo komai ba. Labbanta na baki ta shiga budawa a hankali yanda wanda ya rike bakin nata ba zai ankara ba. Danganin da suka yi ta saki jiki ta daina haure-haure da ƙoƙarin ƙwatar kanta sai ya sassauta riƙon bakin dama don kar ta yi ihu ne ta tona musu asiri ya rufe bakin nata. Bare kuma yanzu da suka bar cikin gari suka shiga jeji inda koda ta yi ihun ma babu wanda zai ji ballantana a cece ta ko kuma a kawo mata ɗauki. Sai ta gama auna su su duka biyun nan ta daddage da ƙarfinta na bara ta kai masa damƙa, ɗayan kuma ta gantsara masa cizo, a tare suka saki wani uban ƙara mai firgitarwa wanda hakan ya sanya direba ya taka wani uban barki don ganin me ke faruwa. Suka saki ihu mai ƙarfi haka a tare, bayan sun san suna cikin yanayin da suke buƙatar sirri, duk da ajeji suke, amma ya dace su kiyaye abin da zai zama tonuwar asirinsu, yana jin birki ya waiwayo, har lokacin inna tana riƙe da ɗayan ɗayan kuma tafin hannunsa na tsakanin haƙoranta. Ta musu mugun damƙa, kowanne sai jijjiga yake kamar ya hau doki yana sukuwa. Saboda tsabar azaba, don damƙar da inna ta yi musu ba ƙarama ba ce, ihu suke yi da iya ƙarfinsu suna neman ɗauki, gashi kuma saboda tsabar azaba sun kasa tunanin ɗaukar mataki ko yunƙurin ƙwatar kansu, don burinsu kawai ta sake su. Direban kashe motar yayya juyo yana ɗora musu zagi, a shirya ke surfa musu saboda bai san me yake faruwa ba, kuma bai lura ba, don wanda ya rike wa inna baki har lokacin hannunsa na a yanda yake kamar ya rike mata bakin ne direban kuma bai san an yi musu juyin mulki ba yanzu inna ce rike da hannun mai rikon bakin gefe ɗaya kuma ta damƙe ɗayan wata tafkekiyar dorina ya ɗauko ya buɗe motar yana rike da dorinar dan ya sha alwashin dukkaninsu sai jikinsu ya faɗa musu don babu dalilin da zai sa su nemi jiƙa musu aiki gaba ɗaya sun jigata don dama mafitsara makasar mutum ce haƙori ma dafi ne da shi kuma shi wanda ta ce zaɗin shi ma daga baya ta haɗe da mafitsararsa abu goma da ashirin ne ya haɗe masa a haka ya buɗe ƙofar cikin zafin nama ya fito ai yana shirin buɗe ƙofar bayan inna ta yi sauri ta bi tsakanin kujerun gaba ɗaya ta koma gaban motar da yake glas ɗin motar baƙi ne wulik na waje baya ganin na ciki Tana koma mazaunin direba sai ga ta ta fito ta kofar da direban ya bari a buɗe. Duk abin da take bai lura ba, su kuma waɗanda ta jiga ta su duk sun yi jagwab a kan kujera ba su da ƙarfi ko kaɗan, sun leƙa barzahu sun dawo. Ina na fitowa hakan ya yi daidai da buɗewar da direba ya yi wa ƙofar bayan Kwakwalwarsa na ƙoƙarin tambayarsa me ke faruwa sai idanunsa suka nuna masa tsohuwar ma ba ta cikin motar. Gaba ɗaya kwanyarsa ta tsaya da tunanin kar dai aljana ce suka ɗauko ta ɓace Bai san Inna tana bayansa ba, dan sunkuyawar da zai yi ya leƙa cikin motar me zai yi in ba ihu ba. Haka shi ma ya dinga sakin ihu da kururuwa. Sai da ina ta tabbatar ya wahala sannan ta sake shi, dafe jikin motar yayi yana sauke numfashi, kallon kallo aka shiga yi shi da sauran yaransa, amma babu wanda ya ce wani abu. ina ce ta warce dorinar hannunsa ta ce, "Fada da aljani ba daɗi, wa ya faɗa muku bar na gabas take, ni dama duk ina jiyo abin da kuke faɗa, tun daga inda nake, hakan ya sa na sauya daga halittar asalin aljana na koma halittar mutum." Kawai fitowa na yi a wurin da kuka ganna a zaune, amma ba ni bace wacce kuke nema. cewar inna a fili cikin wayan cewa dan ɗazu da suka taho a mota bayan an ɗaure mata ido Ta ji suna zancen mahaifiyar mai gidan ce ita, hakan ya sanya ta gane sawun barawo ta taka, a zuciyarta kuma cewa ta yi. Wallahi ba zan bari ba ku yi min lahani, don idan kuka san ni bil adama ce yaudarar ku na yi? to na san na lahira sai ya fi ni jin daɗi. In ya yi aiki mai kyau kenan, amma idan na nuna muku ni aljana ce. Tunda na ji mahaifiyar mai gidan kuke son ɗaukowa, kuka ɗauko ni a shegen son ganin gida mai kyau irin nawa. Da ban yi dabarar illata su ba, da wallahi na san sai yadda hali ya yi. Ai fa gaba ɗayansu da suka fuskanci aljana suka ɗauko jin furucin inna sai suka shiga kallon kallo kowa jikinsa na karkarwa. Ganin sun yi shiru ba su ce komai ba. Sai inna ta ɗauka maganar ta ba ta samu shiga ba ne. Cikinta har ya fara kiran ci Roma. Tana ganin yadda za su yi mata ɗaurin goro a dajin Allah nan inda babu wani wanda zai taimake ta. Cikin azama ta wuce ta ce, Me kan agwagwa ku jira ni ina nan zuwa, wani abu ne ya shiga tsakanina da bil'adama amma ku yi tafiyar ku kawai za ku same ni a bangon duniya ta faɗa tana ɗaga murya ta canja muryar ta ta zama kamar ta wani gardin da aka shaƙe ta ita ala dole magana take da aljanu ganin yin take magana ne sai suka ƙara tsorata cikin ba da umarni ta ɗaga dorinan nan ta ce duk ku fito daga cikin motar nan idan ba ku yi sauran fitowa ba yanzu nan za ku gana mai da ta ya zama ƙasa ƙasan kuma ya zama a sama da sauri suka fito suka yi layi kamar masu neman taimako sai da suka fito su duka suna karkarwa Ina ta dubi ɗaya wanda ya kulle mata ido ya danne mata baki ganin yayi wujiga wajiga kamar an tsamo shi a ruwa tace Jan, wai kai nan wuya ce ta sa kai tsuru tsuru ko Dole mana ka jigata, ka ji damƙa kamar an sanya wa akuya da baibayi, tare da tsa maka haƙora masu tsini, dole ka ji jiki mana, ai daga jin cizon ma ya wuce na bil'adama ko ba haka bane ta faɗa tana sa. kai ya shiga kiɗawa kamar kadangare ya ce haka ne iya aljana ya faɗa a fili a zuciyarsa kuma cewa ya wallahi ji nake kamar hannun ba a jikina yake ba wannan haƙorin nake mai tsini kamar mashi ai daga ji dama ba na bil'adama ba ne sai dai naku na aljanu ta ce ku zo nan kowa ya yi kamun kunne yau kowa sai ya faɗa wa aya zaƙinta yo ina dalili za ku yi min cali-cali kamar wata gawa haka kawai da raina ban mutu mutu ba, ku yi min kama-kama, ina ji ina gani, ai na ma yi muku da sauƙi. Haka ta sanya su suka kama kunne, tsoro kuma kamar farar kura, kowa ji yake yi kamar ya tashi zura da gudu. Saboda tsananin tsoron ganin gashi ga aljani, haka yin ta sanya sa gaba, ga magariba ta kawo kai, amma duk wanda ya wani motsi sai ta ɗora dorinar ta zabga masa, sai dai ka ji sun ɗauki kuka kamar ɓeran daji babban nasu ne wanda shine direban da yayin motsi sai ina ta daddage iya ƙarfinta ta zabga masa da wurnar nan har sai da ya durƙushe sannan cikin sauri ya tashi ya kama kunnen nasa ta ce kai da Allah kai wa mutane sharo' ragon banza da hofi Yau Allah na tuba ji kare jibgege da kai banda lalura ma me zai sa na taba jikinku ai ba zan iya ba wallahi Allah ya tsari gatari da saran shuka haka dai inna take ta ci gaba da basu gwale gwale idan suka tsaya wasa ta zabga musu dorinar nan mi sauraro bari mu dakata anan sai ka biyo mu a shiri na gaba